janar cani wanda ya fara jawabinsa da caccakar sai yawo sakamakon jerin takunkumin da ta ƙaƙabawa nishar sandiyar juyin mulkin da ya jagoranta ya zargi kungiyar da yunkurin kafa rundunar dakarun tsaro da nufin mamayar kasar yana mai cewa bai kwaci mulki don ya dawama a kansa ba saboda haka a shirye yake akan maganar sulhu matsawar za a yi shi tare da la'akari da abubuwan da 'yan nishar ke bukata ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. ya sake nana ta cewa ko al'ummar Nijar ko su 'yan majalisar soja ta CNSP ba sa son yaƙi kuma a shirye suke a shiga tattaunawa to amma fa a gane cewa da zaran aka kaddamar da yaƙi a kan wannan ƙasa to kada a yi zaton abin zai zo da sauƙi kamar yadda wasu ke tunanin haka domin za su tarar da 'yan nijar miliyan 26 jikokin sarakunan dauri a gabansu haka kuma a cewar sa, askarawan nijar da haɗin gwiwar takwarorinsu na mali da burkina da gine ba za su yi ƙasa a gwiwa ba. The Force, de défense et de sécurité du Niger ne se tuero derrubarão pá. kan batun mayar da mulki a hannun fararen hula shugaban majalisar sojojin cnsp ya ce zai umarci gwamnatin rikon kwarya ta shirya taron tantauna sabuwar tafiyar da ƙasa za ta sa gaba l'objectif de l'instance dédiée à ce dialogue est de consulter toutes les composantes du peuple ya ce ƙungiyoyin rukunonin al'umma za su yi nazari a tsawon kwanaki talatin domin gabatar da shawarwarin da za su ba da damar tsara muhimman ƙa'idodin tafiyar da mulkin rikon kwarya sannan su zakulo abubuwan da ya kamata a fi baiwa fifiko a tsawon wa'adin gwamnatin rikon kwaryar da bai kamata ta fice shekaru uku ba da dai sauran wasu mahimman matakan samar da sauyi a ƙasa. A definir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de trois Yanzu dai a fili take bangarorin da ke takaddama a rikicin siyasar da ya sarke a Nijar bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli sun ja daga. ko da yake a kowane bangare ana maganar sulhu a ɗaya gefe shirin kafsa yaƙi ya kankama yayin da shugabannin rundunonin mayakan ƙasashen sai da yawo suka sanar da kammala tsare-tsare a ƙarshen taron su na Accra. A nan Nijar kuwa tashar talbijin RTN mallakar gwamnati ta nuna wasu jirage biyu da aka ayyana a matsayin ɗaukin sojan Burkina Faso da Mali ga takwarorinsu na Nijar. wani labarin da ke da alaka da wannan dambarwa sojojin juyin mulkin sun buƙaci ecowas da saka tsohon shugaban nijar isu muhammadu a jerin mutanen da za a tantauna da su a zaman sulhun da za a yi a nan gaba yayin da a ɗazu da hantsi magoya bayan sojojin cnsp suka yi gangamin jaddada matsayinsu a dandalin place de la concertation da ke nan yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar